وإن أمكن في كتبه هذه المفسدة لندورها وقلة الإهداء إليها جعل المقدمة لكن إن أمكن في ترك هذه المفسدة بل ونمكن ganin wannan tarin ba an yi magana tari a baya ba ya yi da yake da suna tsawo linodori eh, no saboda ha ta da yawa sosai wakilatul istidai da karancin abin da ke jefa mutane cikin ta ilaiha ce ilal ilmi kuma sai aka sanya abin kamar farko kamar farkon bayanin abin da zai biyo baya shi ne ya ce kamar farko ya gaga akwai wata gaba wacce ta zanen biyu akwai manya-manya da za su biya wannan na maslaha yanzu dai alwajin rabi'u ƙa'ila hmm? hmm? ƙa'ila ƙailula eh, bacci rana ne naumu kuma zai zama kai ƙa'ila ma ba bace a ciki zai kuma ka samu bacci kuma bai kai kawo huta ba habara nan ba mai kin sai ya zai ake dan samu dan kwanta da zai ya wuce ya je a kashe tambayan ya baro maganan a baya abinda ake cewa amara ta'ala a malik kalmominina. wa Mallam lam minhu al-hulum an yasta'zinu alaihi ko an san mamali da yaran gida wanda ba su mara ba to in za su shiga wajen mutum su nemi izini a lokuta guda uku fi hadhihi al-awqati as-salatati Allah ya kuna dukhuluhum hajaman kada ya zama shigowar a wa mutum da gairi istizani ya a bari'atun ila ittila'i ala auratihi hanya ne na ganin aikin mutum sadaka bayi suna aiki yara suna aiki amma akwai lokuta guda uku da bai kamata uwa ta ba wa yaran ta tarbiyya a wannan lokacin ba yadda za a yaro ya faru baya ma ko neman takin din ko da ita ce a ba baya zuwa a lokacin nan an riga an saba masa baya zuwa yanzu lokaci kara ne bayan isha ne ba ruwa ya shiga wajen su ba wanda sun fara bacci karim ba su gama ba tambaya ne ba kuma ba san ba ne ba kana ka dinga magana nan ya fito to saboda kana ila ila ila ala ake wakata ilfiya da shi inda alfahimci zan da zuwan nau waliya kasa ko menene ake da ke wani lokaci kuma wani bare shi Daga sauran kawai zai في iya هذا صورا قوي زي زي ابن الذين أتكي وإن أمكن في تركه هذه المصلحة inda ko da zai yiwu a ce baya cikin wannan fannin din da duriha sau da ai ba kullum ne mutum ke tuɗe ba ba kullum ne mutum ke abin da matan shi ba ko da babu shi wata illatul ita za a yi ilaiha ju illatul muqaddima aka sa saka mota shi ke dace ta inda kan aka je a sa a faɗa wancan eh? hana ki gan don kesa ganin abun ta mutum ko da babu abun an hana jin shiga nan to na kai dai ba dai ba da rashin ba amma ba a ma tambaya kai na gano ba amma kwancin da aka fata ba don ya kamata a ce ana irin wannan tambaya eh haka za a so to Sai kuma baka za ka cire ciwon ba dama dama kai da ke da ciwon ne kai da da ciwon gidan amma wanda ba likita ba ba komai ba yanzu ka duba ko mutuwa aka yi ba za ta iya haƙuri ba ta zo za ta zo daga nesa tana ka ta buga ka ko. wanda ka dogi in musulai da yaron ya mutu masu ta ce ta da da mijin ga yaro kuma yana son yaron ita ma tana son yaron don misali aka ce maka maharar miji na son yaro ai uwa ta fi shi so hmm? amma sai shi ne wadda shi ka samu salufa ko ta ajiye shi gefe ta rufe shi kamar yana bacci har zuwa wani lokaci ka asa da masa da hankali ya je ya gaji ya zo ya san kanta an samu dan abun nan ya huta ya kuma kwanta ya ci abinci da har dai akai abin da ke kawa an samu ne tsuwa an huta can kwai ne ai ba ta zama in ka buga maka kuma za ka tashi kom kom a buga ma kofan a buɗe a zo maka lokacin da bai kamata a zo maka ba ko kuma a bari sai lokacin da ka sake malam maganar tarbiyyar na karfa sa ina za ka fara kaga kawai abin da ke zama littafi na al-islamu bana ji an abana'i ta wai ka gane ma mutum ya gane yana cikin jahil a wannan zamani mana ya yi ƙoƙari yanzu yana neman mafuta ne ana cikin cikin shi ina mafuta. a'a shi a wurin sa wasu ne can suka shiga cikin jahilci amma wanda shi ban da shi da iyalansa iyalansa suna yin daidai to shi kenan haka ba haka kuma ina ma da za a ce za a bi wannan alme sunan maslahatun a'a maslahatul mursala ya kai ba ce so ba da daga daga masalisul mursala ne amma ba maslahatul mursala ne wani shi yake abin da wannan abu da za a bi shi kai malam mun bar ke mu dai musulmai ne amma ba mu ci daɗin musulunci babu da hadin nan ma sai ga mutum a musulunci kamar mutu kowa to wannan kawai shi cikin ta lahira ce idan ra'aita sama ra'aita na'ima to sai zai kai na wancan gwamnan amiru na kare sai kaga tunda zai abun nan yaƙi duniyan nan ba ta ba bari a kyale ta kan mutum ya gida matarsa da ta masa masa akan kasuwanci da kuɗin da ya ce kin ga ni wallahi na san alahira ko wanda suka fi ki zan koma in nemi wa'ancan ba ki da tabbas zan tsufa za ki tsofa za a daina yayin mu da sauransu bari in nemi wa'ancan in na tsufa daga nan ma can zan koma kenan kawai alwajahun Rabi'u. sun gani idan misalin kuka samu irin wannan har koma ne ku ɗauki karatu yana daga cikin kuma a ɗauki karatu in ka koma ka biyo amma ba mamaki ka bi ka dawo ka bi ka dawo ka ajiye ka sake dawo da abu ba ka sake giran masa nan ma ka ga abin da yaki ba da kai a dole sai an haɗa da inda za a haɗa wannan lura ce dole sai an haɗa alwajewar rabi'u yadda ya ayyuhan lazina amanu da aqulu ra'ina wa qulu zurna kada ku ce ra'ina don aji mai daukan ma'ana biyu kaga mu a cikin hausa kenan kada dinka ce ma ka sai dai da yake ba yaren mu ne ba yaren mu ne ba bar wasu kayan su amma ban da ba don haka ba sa ba haushe zai baka sa an sa na su ido ba sa'idu me sunan san ku kaga musu sai sun zaka gane ce maka fa ce kai wasa da yau wallahi ne san yi wasa ne sai sa daga da da ji wasa fa to fa to ina yi ya ne wancan kana ne ma'ana guda biyu ba bari dai akwai sa girmamawa akwai sa na zango shi ne ake ana faɗakar da suna abin da ke ce shi wannan ra'inan hausa ne larabci ne ba to ba ka ce ba kai zaka ce kai ba larabe ne ba da zaka ce larabci ne ba da gatsi ne ne bahilla ce yaren sama bai yi ba hmm? kun kuna yanzu abin da kwanan da shi larabci ne mariya me ma nan da ne to mushkilan da muke dariya shi ne bala'inmu to tsara'ina ba ba larashi ne ba a kaita a larashi a kaita a hausa sake wata lagata an ga ka karanta da mutum kafin sai ka sai ka baƙe ta kana sai ka ɗebo makamai da kalmomi masu zafi wani ya tashi ka kwaɗa masa mai zafin sannan za ka za mu ga abin da ai kalma ce da mana biyu ba ko fa ya je da sa ra'ida ya da yahudanci ne to a burin su ra'ina wawa ra'ina ya mana waukan mahaukaci mana waukan ra'ina jira mu da larabci to kaga mai bambancin su da wannan sa asali girmamawa ne amma ba haushe sai ce maka sa sosa sa so sa ina sai iya ta fara sai da gaske ma hukumin manzo kaga irin su ne saboda kana an ka tafi cikin su cikin turanci ka je sun kai musu a wannan ba za a ce ba muna gyara tura ka sai amfani da shi ba mu dai a hauka wannan mushkila akwai mushkila cikin ta dole sai amfani da abun nan duk ba haushe ne za ka ba sai ka amfani da wancan kaga aka zo ka san ba aka ji a ranka da dai ba ranka ya kai ranka dai. dade yan gidansu akwai jan kaya in akwai littafai a gidansu sai a dinga cewa Allah ya gafarta malam Allah ya gafarta malam Allah ya gafarta malam girmamawa ne idan gidansu akwai gini kafa da dutse ya za a ce alaji alaji kaza kaza ai alaji abun kaza kaza ai alaji abun kaza ko bai je maka ko bai je maka ba duk su da kudi ko ta kaza za ka rubuta ko wanda za ka rubuta kaza wannan a ce masa alaji shi wannan a ce masa malam shi yake wancan a ce masa ina ne da ma nan ita idare shi yake duk masu hankali duk da yanzu ai ba wannan hankali kawai gaba ɗaya in dai magana ya san ne yara ne ba su da hankali wanda banda wasa ba da suka sa gaban su shi yasa ko sai suka ce maka Allah ya gafarta mallan ɗaliban istilan ce ne wani malam wasu kuma da gaske suke yi tunda yaran su ne na ƴan ɗanin abin nan kuma amma a ka'ida rubutu masu koyar da rubutun hausa da sauransu to in ga yadda yake za a masa malu wancan ga yadda za a ce masa alhaji wancan za a ce masa ranka yi daga ina wurin shi ne mazmun latakuru ra'ida kalmar ra'ida ita ce magana wa ƙolon zurna kaga on zurna ba ta da magana نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة kaga su ma wannan ba da larabcin ne ake magana ba an ɗauko ta ne ta turo can a wurin su can kaye da take kalima ma'a qasdihim bi alkhaira Allah ya kona qauluhum kaga zari'a kada magana su ta zama wata hanya ila tashabbuhi bil yahudi fi aqwalihim wa qadabihim a kullum bai huce wanda ya zage ka ba abin da yake tunani mulmulo fa innahum kanu yaqatibuna biha annabi sukan yi wa annabi wannan magana wa yaqasuduna biha asab ina nufin zagi wa yaqasuduna fa'ilan suna nufin ainihin fa'ilan min ar-ra'unati mai aikata wauta أنها المسلمون عن قول الله ainihin ko saddan liddari'ati المشابهة ولئلا يكون ذلك لو أنك فانت طريقة لا أن يقولها اليهود للنبي هذا إن كنت بين فلي يهودا بعد ما سقوا تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون جائزة